بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya nan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sunan jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa Iran za ta iya kai hare-hare kan garin Haifa da birnin Tel Aviv na haramtacciyar ƙasar Isra'ila gami da dukkanin tashoshin jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar. Shugaban ɓangaren siyasar ƙungiyar Hamas ya ce, abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke so shine ta kwato fursunoninta sannan ta ci gaba da gudanar da yaƙi amurka ta amince da janye sojojinta fiye da dubu ɗaya daga jamhuriyar Nijar ƙasar da take fama da yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa iran za ta iya kai hare-hare kan garin haifa da birnin Tal Abib na haramtacciyar kasar isra'ila gami da dukkanin tasoshin jiragen ruwan haramtacciyar kasar ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya jaddada cewa sararin samaniyar iran da faɗin ƙasarta duk suna ƙarƙashin sa idon rundunar sojin ƙasar yana mai fahimci cewa hikimar wanzar da waɗannan dakaru ita ce shirin kalubalantar duk wata barazana daga kowane saƙo na kan iyakokin ƙasar kuma dakarun a shirye suke su koya wa makiya babban darasi dangane da matakin da jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka na tunkarar ƙalubale da take iya fuskanta daga makiya mataimakin babban kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran Brigadier General Ali Fadavi ya jaddada cewa a halin yanzu haka sojojin ƙasar Iran suna cikin ƙwaloluwar shiri da kuma yadda za su iya fuskantar barazana a cikin shekaru masu yawa tare da gagarumin shirye-shiryen mayar da martani mai gauni kan abokan gaba. Shugaban bangaren siyasar ƙungiyar Hamas ya ce, abin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke so shine ne ta kwato fursunoninta sannan ta ci gaba da gudanar da yaƙi kan zirin gaza shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas ismail haniya ya tabbatar da cewa idan makiya suka yanke shawarar kai hari kan garin rafa kan birnin rafa to lalle falasinawa ba za su ɗaga musu ƙafa ba za su fuskanci gwagwarmaya da makami domin kare kai daga wani wuce gona da iri. a hirarsa da kamfanin dillancin labarai na anadolu a ziyarar da ya kai zuwa turkiya haniya ya yi tsokaci kan maganganun da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi dangane da yin kutse a birnin rafa da kuma matsayin amurka inda ke bayyana cewa a fili yake cewa yahudawan sahayuniya suna da wani ƙuduri na yin kutse a kowane yanki na gaza yana mai nuni da cewa furucin gwamnatin amurka na cewa tana buƙatar ganin an kaucewa kai hare-hare kan fararen hula ba komai ba ne illa yaudara asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce kimanin yara dubu goma sha biyu ne suka jikkata tun farkon fara kai hare-hare kan zirin gaza asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya sanar da cewa kimanin ƙananan yara dubu goma sha biyu ne suka samu raunuka tun farkon fara kai hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahiniya ke yi kan zirin gaza mai magana da yawun asusun na unicef tess ingram ya ce raunukan da yara a gaza ke samu ya samo asali ne sakamakon munanan hare-hare da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kaiwa kan yankin a ranar asabar da ta gabata ma kakakin asusun na unicef james elda ya ce a halin yanzu akwai ƙananan yara maza da mata fiye da dubu goma sha hudu da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekarar da ta gabata Labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran. Ɗaliban jami'o'in Amurka sun gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasinawa, da ake aiwatar da kisan kiyashi kansu a Gaza. Ana ci gaba da samun gagarumin sauyi a jami'o'in Amurka tare da ɓullar sabon salo kan batun Falasɗinu. inda ɗaliban jami'o'i da wasu matasan ƙasar suke fitowa fili kan manyan hanyoyin ƙasar suna jaddada goyon bayansu ga al'ummar Falasɗinu da suke fuskantar kisan kiyashi da musgunawa daga Yahudawan Sahiyoniya. Jami'ar Columbia da ke birnin New York tana shaida mafi girman zanga-zanga bisa la'akari da mummunar mu'amalar shugaban jami'ar Minuci Shafik. ɗan asalin masar kan ɗalibai masu goyon bayan al'ummar gaza jami'ar columbia da ke birnin new york na amurka tana ci gaba da fuskantar zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu tare da jaddada yin kira gare su kan tsayin daka a fagen neman haƙoƙinsu inda hakan yake fusata jami'an amurka da suke ƙoƙarin raunana gwiwar ɗalibai ta hanyar koransu ta hanyar korar wasu shahararrun ɗalibai daga jami'o'i da suke da suka yi ruwa da tsaki a fagen goyon bayan falasinawa amurka ta amince da janye sojojinta fiye da dubu ɗaya daga jamhuriyar niger ƙasar da take fama da yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a ranar asabar ɗin da ta gabata a birnin yamai fadar mulkin niger inda suke rera taken neman ficewar sojojin amurka daga ƙasarsu bayan da mahukuntan ƙasar suka soke yarjejeniyar ayyukan haɗin gwiwa da amurka a watan jiya amurka ta amince da janye sojojinta fiye da dubu ɗaya daga ƙasar ta nijar waɗanda ake riya cewa suna taimakawa nijar a fagen yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sojojin na amurka dai suna da sansanoni biyu a nijar ɗaya daga cikinsu shine sansanin jiragen sama marasa matuƙa ciki a tsakiyar ƙasar tun a watan maris ɗin da ya gabata ne niger ta fice daga yarjejeniyar haɗin gwiwa da ta soji da ta ƙulla da amurka a shekara ta 2012 bisa la'akari da cewa amurka ta ƙaƙaba mata takunkumi ƙarshen labarun duniya kenan. to bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a kasar turkiya dangane da magatan gare wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye akan jam'iyyar da ke mulki ta shugaban Recep Tayyip Erdogan da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka. bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta zo a gani da kaso 42 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba. wannan galibar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta bai wa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rajab tsaye urdugan har ma wasu zan fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar Turkiya a zaben da za a yi nan gaba. jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke karkashin istanbul matsayin magatan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilta jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban kasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne lashe zaben jam'iyyar adalci da raya kasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma bayani ne dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar kasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu kawancen jam'iyyun adawa mai karfi ga misali tsohon firaministan kasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce sufuri sufuri uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu sufuri ɗigo casin da takwas sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu sufuri ɗigo sufuri biyu cikin ɗari waɗannan jami'in guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta maral akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗau gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi ƙawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso biyu cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye urdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya kunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdugan da imam ugulu dukkaninsu sun yi aikin magattan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black sea kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su A akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa har ila dalilin ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da ƙarfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta 2002 wato ya fito da wannan tsarin sakudanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta takwas aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan zai fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba a kan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alaƙar ƙasar da ƙungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alaƙar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagaru rawa a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi zam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 450 an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka so 100 kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terem shashin Hausa, shashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke ba mu lokaci muna gaida masoya. To kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku. ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ita rediyo irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji kan shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayenmu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gabaki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai comrade iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba zandar daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alkhairi a gare ku gaba ki a cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jihar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio iran radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida kafe kafetu da balar aisha ina gaida babban yara mata wule. ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mawura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina gwadi ba to alheri da rahama ya kai muku kaka na alkasim na gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kaka na na kaina daga nan gwadida maryama kaunara musu wuri assalamu alaikum gidan radio da hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso a malatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba raga mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon ɗan kwero ungwaturu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar hadifa akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamratiliyasu Yakuba Diga adawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga dau jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko kan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugu mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsumburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio tehran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da haka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi'u baban fatima alheri allah ya kai maka da yayi eh, eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankatakaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alisto nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radio hira tehran mai magana shayara daga nan hudu jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu mai da ta akwai sanusu mai da ta ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Hussein akwai miji mai adai da tasawu da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi akwai malama madan bare bare niyame ina gaida shi akwai tsoho mai albarka niyame ina gaida shi akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi akwai prezi na kula yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi akwai Tufaka mai wace buka roga roga Hamza yaro yana eh, gaida su da ke nan Agas da Hure Nigeria akwai Alkasim Baba Lawali shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na Afirka baki ɗaya ina gaida su suna na Siti Tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan Agadis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio Iran albarka kuna tare da Usman Mamma wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Barna a jamhuriyar Nijar muna murna da horin ciki da Allah kamu karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan mu da amana arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu Hassan barka muna gaida alkasun baban liman ahar agaras muna gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras a shatta alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata agaras ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyo a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai Isu Madatte, akwai Sanusi Madatte, akwai Raba Mai Aski, akwai eh, Mamman Dauda Ciwaza. Ba zan manta da Yahaya Danno Azare, akwai Hada Mai Kwamfuta. akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, darwana malam hamidu wakili na dija bulu wanda yake zandar mazamanta da maman shehu shabda ya garda ne da yake nan ramfan hawa juju da magaran eh, akwai sanusi maman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan rankon wajuji da magaran a waje salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan rankon wajuji da magaran akwai zane da alifeti kuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa maza mata da hayya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani da Waleska da nan cikin garin Tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mun zo karshen mako muna godiya Hassan Barka ta musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatan ku Gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar Iliyasu Dikawa, eh, Iliyasu M Iliyasu Gulawa. malama fatima sani eh, akwai mamadu dan bare bari tun daga nahal nyame nijar akwai ilis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz nafiu wanda aka fi sani da prezi akwai sunusu madattai isu madattai akwai kwamar babaye ga tun daga nahal tumiya tashi unguwar tudu eh, raba mai aski akwai yakuba mai aski ba daraka akwai isiya mana da dan kabu kabu akwai ali petipuwa tun daga nan hamadu akwai usman mai dala bausheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjaj kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga nan babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga nan hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka Eh, ina dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sabon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin suna na ina isar da sakon a ta zuwa gare ku muna godiya radio red sani dawo alaska zatin buru alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hasan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasin baba liman har ina gaida shi bis firezidan abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi jihar zamfara malamanmu na niger ga baki da ina gaida su khasatan malamanmu na garin agaris baki da ina fatan suna lafiya allah ya ba mu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasashen mu mu allah ya shirya mana su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa fadin musulunci rajin iraq na farko dai kafin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allah ma da ya bai ba da ban haka shekaru ban ta haya inda kake ina gaishe ka ina gaido wanda cikin ɗaki mai tara albarka babba yaro mace namiji ina gaida kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina gaida kowa da kowa wannan azumi da muka ubi Allah sauri son ka saura da saba kai shi lahiya wanda son wanda muka kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum ta ando ne musulmi ce tun da kuka ba mu dama mu gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi kuka gube kwaminin sanam da na kwanaki dai masasara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka mai ina gaida dan diga ne mai kasta ba abokin hassan cadi ina gaida ga alhaji gagara tuduni ina gaida su tuduni ina gaida sani waila wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara da albarkashi Allah shi ba mu albarkashi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun tabe, shi ma kuma ya tabe. Ma Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba. kuma haka abin da ya tsoruruta a duniya. Da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi. don ya taka cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu labin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga rasala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ta'ala ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi a lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin karshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a cigaba gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar sa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfani da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kanka daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka bada kuɗi ko ka da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi yasa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk da duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ta irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu wa ma shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna anhu wa ma haka ma a wannan zamanin haka ma har ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka dinnan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuciya tartsatse mai rassa aka ce lahabin nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfana da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikin ta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla fi duniya qabla akhira suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lallai al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda ka karsu tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya wala ka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka mutum ba balle kuma a ranar lahira haka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan habab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablun masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar A abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga mu'awiya dan abu sufyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya a ne a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda na nuna masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗora shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadma qadamahu saboda ainihin ƙafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan ƙaya ɗin ta yi jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu dangane da ita wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to don maka kawo shirin namu baki ɗaya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Babban hafsan hafsoshin sojin Iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Iran ba zai shige ba tare da ɗaukan fansa ba. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Iran Manjo General Muhammad Bakiri ya ce a matsayin martani ga buƙatar al'umma na ɗaukar fansa ga jinin shahidan ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke birnin Damascus harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da ɗaukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al-sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a to za mu karkare sai dan Allah kuma can ajima da ranar sa ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول إيران كول هربكاها إسلامية من طهران